na'am eh in sharaɗin da shi buhari yasa yana yi wa buhari ya tabbatar da waɗannan hadisan ta wata hanya amma sharaɗin da buhari yasa shi shi musulun shi yasa ake kawo waɗannan hujjojin wanda hatta shi buhari ya aiki da waɗannan hadisan kuma suna bisa ga wancan layi wanda shi dan ba buhari ya kanu ba wani ne daban eh don kaga shi da buhari su, wannan na nan wannan na nan sharaɗin da buhari ya sa ya bambanta da nashi wanda ya sa duk da sun yi ittifaki a wani nan kaga ya ce in ya zama wanda an ka san da tadalisi ne to babu shakka sai an bincika an tabbatar ya ji ko bai ji ba da shi da buhari da aliyu madini nan sun yi daidai mm. wannan kuma yanzu idan mutum zai magana sai ya tara hujjoji da yawa don wannan cewa an kawo 'yan kaɗan an hujjojin sun yi yawa eh a'a cewa ai inda za a bi irin waɗannan hadisan waɗanda an ruwaito shi da waggarewa ya ta ba sai ya ambaci ya ji ba su ne ya kawo yana kare hujjar shi eh yana karfafa hujjar shi ba karewa ba yana karfafa hujjarsa <laughs> to ina muke Eh, wa haza abu usman nahadi da abu rafi a sa'id wahuma dukkan su mimma jahiliya suna cikin wanda sun ka riski rayuwar jahiliya wa sahiba ashabar rasulillahi kuma sun ka abuci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min albadariyina na mayakan badar halin majarra da har zuwa ƙarshe wa naƙala sun ka cirantu al-akhbara hadisai an huma daga gare su Eh? anhum da gare su hatta nazala har sun ka sauko ila misli har zuwa ga irinsu, su abi hurairata wabni umar wa ma da yan uwansu kar azna da kullu wahidin huma, kowane ɗaya daga cikinsu ya yi iznadi an ubayyim na ka'ab an nabi sallallahu alaihi wasallam iznadi hadisa hadisi wa nasma aban mutaba ji fi riwayati cikin wata riwaya bi ainiha da ainin ba annahu ma su ayana ubayyan cewa lalle sun ga ubayyu mai sami aminu an ko sun ji wani abu ga abu ubayyu da abu amr shebani abu amr shebani shi ma ya yi isnadin hadisi wa huwa mimma adraka jahiliya yana cikin wanda sun ka riski jahiliya wa kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam rajulan ya kasance zamanin annabi ya kai matsayin mutum wato ya balaga wa abu ma'amar haka na abu mara abdullahi ibn sakhbara kullu wahidin minhum ko wanda ɗaya daga cikin su ya zinadi an abu mas'ud ko al ansari anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. khabarai ni hadisai guda biyu wa anna da ubaidu umair ubaidu dan umair yayi iznadin shi ma hadisi an ummi salma daga ummi salma zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam. anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi iznadin zinadin hadisi wa ubaidu umair ubaidu dan umairu Wani da an haife shi fi zamanin nabi zamani annabi sallallahu alaihi wasallam wa anna da qaisu shi ma qaisu yayi iznadin hadisi eh, ibn abi hazim ko qaisu ibn abi hazim hmm. kada a adaraka ya riski zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam ya iznadin hadisi an abi mas'ud al-ansari an nabi sallallahu alaihi wasallam salasata akhbarin shi ma hadisai guda uku wa anna da abdurrahman ibn abi laila shi ma abdurrahman ibn abi laila yayi iznadin hadisi wa qala hafiza ya kiyaye hadisi na an umar ibn khattabi wa sahiba ya abuci aliyan an anas ibn maliki daga an dan maliki an nabi sallallahu alaihi wasallam shi ba yana da hadisi hadisi wa annada rib'i ibn hirashi rib'i dan hirashi shi ma yayi yana da hadisi an imran ibn husaini anin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisai ne hadisai biyu wa na abi bakarata an samu daga abubakar na fayu dan harisi shi ma anin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma isnadin hadisan hadisi wa kasami aribi ribi ya ji min ali ibn abi talib warawa an ya yi ruwaya gare shi wa azna da nafi ibn jubair shi ma nafi dan jubair ya yi isnadin hadisi bin mud'im an abi shuraih al-khuzai anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma isnadin hadisi wa azna da nu'man ibn abi ayyashi shi ma Umaru dan Abu a yashi, ya yi isnadin salasu da hadis sai uku an Abi Sa'id na khudri daga Abu Sa'id al-Khudri an Nabi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa a ada umnu ya zida allaisi shi ma ya yi isnadin hadisa hadisi an Tamim ad-Dari daga Tamim ad-Dari an Nabi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa annada Sulaiman ya sari shi ma Suleiman bin Sari ya inadin hadisa hadisi an nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa na da humaidu ibn Abdurrahman ibn al-Himyari shi ma ya inadin hadisi eh, a hadisa. wato hadisai ba ma guda ba an abi huraira daga abu huraira an nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu ittabi ina dukkan wa'annan tabi'ai allazina nasabna riwayatan wanda su munka riwayoyin su an sahabaci daga sahabbai allazina waɗanda san mai nahu ka ambace su lam an hunsa ma'un. ba a kiyaye wani ji ba daga gare su alim nahu wanda mun ka san shi min gare su fi riwayatin cikin wata riwaya bi ainiha da aininta wala annahum laquhum cewa ba mu tabbatar da cewa sun haɗu da su ba fi nafsi khabarin cikin ainihin wani labari bi ainihi da anisa wahi asanidun kuma su wa'annan iznadai ne inda zawil ma'arifati nan gumma ta sani bil akhbari da hadisai wa riwaya ce da riwayoyi min sihahil isnadi suna daga cikin ingatattun isnadi la na alamuhum ban mu taba sanin su hannu shay'an sun rabna na da wani amin hana waɗannan ba kaddu da dai walal ta masu fiha sama a ba'adi min ba'adi ko ba su nemi jin sashen su daga sashe ba fiha cikin waɗannan iz sama'u li kulli wahidin minhum mumkinu domin ji ga kowane ɗaya daga cikin su mai yiwuwa ne min sahibi daga abokinsa gaira mustankarin ba abin musu ba likaunihin domin kasancewa su jami'an dukkan su kanu fil asar sun kasance cikin zamani Allah zai tafa fihi wanda sun ka ittifaqi a cikin sa wa kana hadha alqawlu ladzi ahdathahu qa'ilu ya kasance wannan magana wanda mai magana ya kirkiro allazi hakaina wanda mun ka hikaito shi fi tauhinil hadisi garamna na hadisi bil illati lati wa sabada illa da ya sifaita akalla shine mahi karamci min ayu arraja daga a karkata alaihi akan sa wa yusara bali a ta zaburar da zikiru ambatun sa a tadda Eh, wato wai saru eh, eh? zikiru ko hmm. a motsa ambatonsa wato a tada ambatonsa Iska kana kaulan muhdasan don ya kasance magana ce fararra ta bid'a wa kalaman kalfan magana ce ta khalf wato ta khalfu ba lam ya yaqulhu ahadun ba wani ɗaya wanda ya taɓa haɗin samin ahalil ilmi na ma'abuta ilimi salafa wanda ya shuɗe wala ya ba ado. wa yastankiruhu man khalafa ba'dahu balle waɗanda sun ka biyo bayan su su yi istinka su yi inkarin sa eh wa yastankiruhu man ba'dahu khalaf ko man khalafa ba'dahu eh wanda ya maye bayan su balle yayi musun sa fala haja ta bina don haka ba wata bukata zuwa gare mu fi raddihi game da shi bi aksara fiye da min ma sharhana na abin da mun ka sharhanta mun ka bayyana iz kana qadarul maqalati ya kasance gwargwadon magana wa qa'ilaha da mahaɗinta alƙadarin da zai shine gwargwadon da mun ka sirreta wallahul musta'anu Allah ne abin neman taimakonsa ala dab ya kan kuɗi ma khalafa abin da ya saba ma mazhabar ulama'i mazhaban nan ta malamai wa alaihi tukulanu madogara ta tabbata ga shi Allah to mu tsaya nan ko to masha Allah to mun kare muqaddiman muslim Allah ya sa mu gane ta sai a yi ta maimai abinda ba a gane ba mu ma koyo muka eh.